إله إلا الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ɗalibai nesa da na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna yi wa Allah godiya da ya kuma tara mu a wannan sahabbai a nan tsohuwar kasuwa domin ci littafi al-Qur'an Bukhari rahimahullah yau zum sha biyar ga watan sha'ban hijira duk talatin da biyu wanda kuma ya yi daidai da sha shida ko sha hudu ne ga watan sha'aban, sha sha hudu watan wanda ya daidai da sha biyar ga watan yuli miladiya dubu biyu da sha ɗaya allah ya mana muwafaka a cikin wannan karatun da zamu muna cikin kitabul azan babu buka ne waɗanda ke karantar da sha'anin kiran sallah da kuma ikama yau za mu tashi babi na goma sha biyar gani ta wani nuska bab manin tazarar al أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب من انتظر الإقامة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة وباب من انتظر الإقامة وان يجرى إقامة بايع كرة سنة wato zai magana ne akan cewa ana jiran eh, iqama bayan an yi kiran sallah mutum ya zauna yana jira har a zo a yi iqama sannan cikin wani yanayi ne zai muna bayani sannan kuma menene fuqaha suka ce game da wannan jira din kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi ya gabata a babi na sha hudu ya haɗe hada wannan eh, tarjama wannan babin ce manintazarar ikama amma wannan babi shi ke da wannan jumlan manintazarar ikama sanya manintazarar ikama babi na sha hudu da ya gabata ibn hajar ya bayanin cewa kuskure abin da marubuta ne قال الإمام البخاري رحمه الله وحدثنا أبو اليمان عن حكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري هو أبو بكر محمد ابن مسلم المعروف بابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كفنشي يا زمو إذا سكت المؤذن أولى إذا ما كرا صلى يشر بالأولى جنفركو من صلاة الفجر daga sallar alfijiri sakata zama na intaha kenan mai kiran sallah ya gama sai eh, mai kiran sallah ya gama sai ce bil'ula ba'un nan na matsayi ne an da yake ba'un ko huruful jar gaba ɗaya su kamar yadda malaman nawa suka sani suna maye makuhin wasu ba'un na iya tsaya matsayin fi Shi na iya tsaya matsayin ila ila na ya tsaya matsayin hatta sau haka nan dai idan ya kasance har jar ne to wasu na maiwa makuhin wasu to nan tana nufin a lokacin da mai kiran sallah sakata anil azanil ula ya gama kiran sallan farko min salatul fajr kuma kiran sallan nan na sallah alfijiri ba wata sallah daban ba dan ya shiru me ke faruwa to kamin waje abin da ke faruwa wani kiran sallah ne na farko musamman wanda take nufi a wannan eh, maganar da take yi ya ce ta ce in ya gama قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر da ya gama kiran sallar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi raka'a biyu khafifatan gajejeru qabla salati al-fajr gabanin sallar al-fajr to wani kiran sallah ne hankali ke komawa akan shi nan take kiran sallah na kiran sallan da ake bayan fitowa alfijiri south shi shi ne kiran sallan farko su saboda mai take kiran sallan farko bari waɗanda ke nesa kuma su ba da gudunmuwa kiran sallan da da an yi shi sai sallah dangantaka da ikama saboda haka to da kai da wacce duk magana guda ce ne daga ikamar da sallah duk magana guda ce idan ana magana sallah to kiran sallah da aka yi bayan wa alfijiri kiran sallah na farko kenan wannan ma'ana ɗaya kenan wanda aka yi hudu wa alfijiri ya zama kiran sallah na biyu idan aka yi da baya da baya ko <laughs> ya zama na biyu kenan wannan ma'ana kenan sa'annan a wurin mashuru'iyya a wurin shar'antawa a wurin fara yi a musulunci wannan kiran sallan da ake bayan hudowa alfijiri shi aka fara yi shi ne kiran sallah na farko eh, a musulunci don muna abin nan ba a kasance eh, abin nan nan a farko shi aka fara yi tukuna daga baya mazo sallah da sallam ya umarni da a yi wannan il domin a sanar da mutane kusan hu cewa alfijir ya kusa hudowa waɗanda ke tahajiri su yanke waɗanda kuma ke bacci su masu tashi saboda aka kiran sallah ɗin farko shine wanda ake bayan hudowa alfijiri bayanin da take a nan kenan to amma duk da haka eh, ba da an yi sabil alfajir bayan alfijiri ya bayyana sa'an nan ne ake kiran sallar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ce raka'a biyu khafifatai a wannan kenan na karantar da mu cewa wannan raka'atai al-fajr kenan raka'a biyu hakan ake yi da waya da ke zuwa babu riwaya da ta saba akan haka nan kuma ana yi ne wani lokaci bayan hudowar alfijiri idan aka yi gabanin hudowar alfijiri to rakatai alfajir din bai yi ba sai an koma kuma sun matsaja sa'annan sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya gincira ala shiqqihi al-ayman sagin jikinsa da dama hatta ya atiyahu al-mu'azzim lil iqama har sai mai kiran sallan ya zo mai ya sanar da shi cewa zai iqama sa'annan sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je ya shiga gaba sai a iqama ai sallah to na al-ibtija بعد ركعتي الفجر وقبل الإقامة يابن سنة كنزاتي nan malaman fikin sun kayyade da cewa ga wanda ya san cewa in yi haka nan bacci ba zai share shi ba to yana hangen cewa ka yi haka na bacci na share shi kada ya yi in yi haka nan zai ja makarsa musiba eh Allahumma san ya kasance cikin masallaci ne in cikin masallaci ne ya koma can karshen masallaci ya irin wannan gijiran amin a to a tadda ikama to tun cikin masallaci ne sai Allah ba zai samu matsala ba amma in gida ya aikata haka nan musamman ma cikin ɗakin da yake wata kila shi kaɗai ne to kaga sai a ci a canye a ba shi can gintire ko kuma shaidan ya kwatar da shi gaba to anan darussan da ke cikin wannan hadisin da ake ta maimaitawa kiran sallah bayan hudowa alfijiri shi ne kiran sallah na farko sannan daga hudowa alfijiri ne ake rakatai alfajiri sa'annan idan aka yi rakatai alfajiri ana iya koyi da manzo sallah alaihi sallam a gincira tsagi na dama kamin a yi a nan ginciran kuma mutum zai ta abin azkar inda suka sauka gare shi to duk lokacin da musulmi ke da bukatan jinkirawa to a shiftal aiman tsakin dama ake son ya jinkira sai ya kasance tsakin dama din babu dama yin haka nan saboda wata illa to wannan sai ke hagu babu laifi amma in ba tare da larura ba duk lokacin da aka ce ga hagu ga dama to daman manzo sallallahu alaihi wasallam ke fara gabatarwa sai a gabatar da dama na'am باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بي... ثم قالت الثالثة لمن شاء باب بين كل أذانين صلاة tsakanin kowace abin kowane kiran sallah akwai sallah amma nan sai ya ƙari cewa liman sha'a kuma ka wannan babin ya gabata to ƙarin da babu a wancan shine liman sha'a da kuma sigan yadda hadisin ya zo tare da maimaita na kulle a azanai ne ɗin, can riwayar da ta gabata dunkulewa ya sai ce salata ya faɗi haka nan ne har uku amma nan sai ya faɗi ya zo da lafazan da mazo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su to idan aka ce tsakanin kiran sallah da kiran sallah akwai sallah to kiran sallar eh, az-zuhur da kuma kiran sallar la'asar shi ake nufi tsakanin kiran sallah da da iqama baina kulli azanain salat saboda me ake ce mai iqama azan eh <laughs> saboda mai yafin da aka ambaci kiran sallah azan kamar da malamai suka ce tagliban ha ambaci al'iqama da azan tagliban don jayarwa kamar yadda kiran sallah ke sanarwa cewa lokacin sallah ya yi iqama ma haka nan sanarwa ke cewa da sallan nan lokacin sallan kuma ya yi wancan an sanar da kai lokaci ya shiga domin kuma ana sanar da kai cewa to lokacin sallan ma ya yi don ga sallan na yanzu za a yi ta saboda ko kowace daga cikin su sanarwa ce nan kuma saboda sigar alfaz ɗinsu da ake amfani da su duk kusan ɗaya ne saboda haka sai abin da aka ambaci ikama ɗin da azan eh, saboda sigar shigensu kamar abu guda kamar yadda aka ce ba wata da rana al-kamarai ko a shamsu wal kamar a ce musu kamarai sau kamar abubakar da umar a ce musu umarai to haka nan abubuwa waɗanda suke da kama da juna sosai a rinja da ɗaya akan ɗaya a musu bugu guda haka ibn hajar ya bayani a cikin eh, fatil bari sai idan an ce tsakanin kiran sallah da iqama ake nufi cewa akwai sallah kenan nan sallah da ake nufi kenan nafila ake nufi ba da ba idan an gama kiran sallah kafin a zo a iqama to ana so a yi sallah to kenan a ce ba da gama kiran sallah shi kenan sai a tar da iqama ba a yi iqama ba ana so a dan samu jinkiri kaɗan kamar yadda ya gabata sai dai kuma jinkirin ba wani abu ne mai yawa ba to qala imam bukhari rahimahullah hadathna abdullah bin yazid qala hadathna kahmas ibn al-husayn an abdullah bin burayda an abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء gana uku sai ce sha a ga wanda ya anas radiyallahu anhu ko kuma aisha radiyallahu anha ta kasance tana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama takallama salata in zai yi magana yana maimaitawa har sau uku saboda mai liyufa ma'anhu eh, domin a gane manufarsa ga abin da ya kasance yana hangen mai yiwuwa abin nan ne rikici ya shiga ga wani wanda ya saurara uso guda ne amma aka maimaita a ko maimaitawa kuma to an ɗebe kokonto ga duk wani wanda ke saurare to wannan na daga cikin kalmomi ko kuma jumlolin da ya kasance na maimaitawa to cewa liman sha'a ba dole ba kenan don jingina yin sallan da son shi mai sallan ga ganin damar shi to duk abin da za a jingina ga ganin damar shi wanda zai aikata wannan aiki ba wajibi ba ne don wajibi ne ba a cewa in ka ga dama na'am kenan hannun tsakanin kiran sallar magariba da ikama da kuma duk sauran salloli amma mu nan yake saboda rashin sabawa idan rana ta faɗi ka shiga masallacin za ka yi fila ya zo zo abin kallo in masallacin ya kasance ba ahalin sunna ne tsuntsa a cikin masallacin ba ko kuma a ce in ba waɗanda suka fahimci wannan sunna a tsuntsa a cikin masallacin ba ko ka zama abin kallo alhali da rana ta riga ta faɗi shi kenan da balle an zo an yi kiran sallar magariba an tabbatar da kenan ladan ya ce mana lokacin sallah kenan yayi sai dan lokacin farin farin farilla ma yayi sai na ga nafila amma tunda ba a yi sallar magariba ba duk wata sallar da zaka zo kai ka zo abin kallo za ta ribe ka da saba har kasa wani gila ma wani na iya jan tuwayin ka zaune ka zauna ba na ka zauna alhali shi ne fahimci abin da sunan ba نعم باب باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد حدثنا معل بن عسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الهويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤم وليؤمكم أكبركم باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد wanda ke da ra'ayin cewa a wurin tahiya da mai kiran salla guda ne kan zai kiran sallah kada wannan yayi wani kuma ke shi ma zai tashi yayi حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا Ibn ابن خالد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة سعيد بن زيد الجرمي عن مالك بن الهويرث أبو سليمان الليثي البصري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي مالك ابن هويرث ابن الهويرث متى شيني وانت ya matasa ishirin suka zo a annabi sallallahu alaihi wasallam domin su zo su nemi ilimi su sha daga asali kuma daga tushe daga maɓuɓɓugan musulunci to wannan eh, yana kama da eh, afwan eh, kwanukan ne da suka yi kwanuka ishirin. yan kwanuka ishirin amma jama'a ɗin da suka zo nafar kawai aka ambata nafar kuma na tashi ne daga uku zuwa goma a larabcin yanke nafar ba tare da ambaci adadinsu ba daga uku abin da ya kai goma to da suka zo kwana ishirin suka yi bayan su yi kwana ishirin ɗin su za su koma ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wasi to wannan Ah, kamar da nake sun zo ne domin su karanci tarbiyya su ji nasihohi da wasiyoyi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ya yi daidai a zamanin nan da muke ciki halin da muke ciki yanzu irin hita da wasu kungiyoyin musulunci ke yi kamar muslim student society mss idan aka samu abin nan dogon hutu a karshen eh, karatu shekara za a je wata jiha a je a yi sati ɗaya ko kuma wasu ƙara bisa ga haka ana amsar darussa daga malamai daban-daban da kuma wayar da kai sanu a kan wasu ababen da ya shafi musulmi na cikin ƙasa da kuma duniya baki ɗaya to kamar wannan irin tafiyar da eh, malik ibn al-huwairis ya yi kenan da shi da tawagarsa suka zo rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kam kamna inda wa isrina laila muka zauna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har dare 20 wato yini 20 da kuma dararen su kenan wa kana rahiman rafiqa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahiman mai jin kai ne rafiqan ko mai tausayi falan ma ra'a shauqana ila halina, a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga begen mu zuwa ga iyalinmu a wata riwaya tambayar su yayi su wane ne suka baro can gida da suka taso suka yi mai bayani cewa ai sun baro iyalansu ya ga cewa to duk wanda ya baro iyali ne har kwana ishirin to lallai ne yana da shauki ne koma inda suke to da haka sai ce musu ne qala sai ce irji'u to ku koma fa kunu fihim ku kasance a cikin su a cikin iyalanku wa allimuhum kuma ku karantar da su wa sallu kuma ku yi sallah cikon wa sallu din na can tahe wa sallu kama ra'aytumuni usalli haka ya faɗi cikon cewa wa sallu din ba ku yi sallah duk yadda ku ga dama ba Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar la a ta kotun kurciya la sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah sun samu karantarwa ga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga karantarwa practically da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam banci an karantar da su kuma su yi sallah kamar yadda suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda haka duk wanda bai sallah yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke yi ba to sallar sana da tangarda ko da mustahabi ya bari sayan eh, sallan ba ta zamo kammalalla kamar wanda ya cika komai da komai ba saboda haka duk abin da ka sani daga ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam to kai kokari in an zo wannan aikin to ka aikata shi idan kai haka nan to ka ba wannan aiki goro su kenan in ba haka babu amfani manzo sallah da wasallam ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ya za a san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sallah sai an biyo daga cikin hadisai an ga cewa yaya salloli nawa ma da yake yi lokutan sallolin cikin wani yanayi yake sallah yaya ake kiran sallah yaya ake iqama yaya ake sahu kada sahu shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance ke daidaita su cikin sahu Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana bada labari cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يسوي صفوفنا حتى إذا علم أننا قد أقلنا shi don kansa ke zuwa kama su yana daidaita su a cikin sahu har lokacin da ya ga cewa dai mun gane daidaita sahu sa'annan ina zuwa tsaya sai ce sau su kufaku sai ba da umarni kawai don me ya karantar da su a magance kuma ya karantar da su ya zo ya rika ka ga yadda za ka daidai da ɗan’uwanka uwanka saboda ka duk sanda ka zo ka tsaya ka san cewa ga yadda aka karantar da ni yanzu akwai wani masallacin da abin da ake zuwa a kama mutane ana daidaita su cikin sahu ko hal akalu sun gane daidaita sahu ne babu matsala <laughs> akwai matsalar saboda mai sai mu ce saboda yawa ko